haife ba kuma ina roƙon Allah ya sa musu musifa da masoyansu sai sun guje su Allah ya sa musu cutar da duk wani mutum mai ƙaunarsu sai ya kasa zama kusa da su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ina roƙon Allah kullum haka tana zaune da wata wadda muka yi zama da ita mai shari'a to zama bai yi tsawo ba na dawo da Fatima domin muna da hadafi na wannan harka din kuma na fahimci idan fatima ta ci gaba da zama a can to lallai ta yiwu ya zama a hadabinta ya canza don haka na dawo da fatima kuma fatima ta same mu muna cikin harka wanda yake sai ita ma ta nuna kamar tana so tafiya yanta kokari don haka fatima ita ma ta ba da muhimmanci ma harka fiye da kowane abu a duk lokacin da fatima ta dawo da wani abu a hannunta ƙoƙarinta shi ne ta bayar da shi fi sabilillah harka so da dama muka yi mata bayanin cewa fatima ga abu muna da bukata sai ta ce baba ina da bukata zan ba da infaki ne ya kamata ku karfafa ni ne to mukan yi al'ajabi akan wannan abubuwa da takan yi wanda ba yin ta ba ne yin Allah ne kuma mukan ji daɗin haka nan, kuma bayan rasa ta mun yi ta alfahari da irin waɗannan ɗabi'u nata. Ta ce ba zan je mata magana ba. ta ce dan me zan je mata magana na ce gaskiya zan je mata magana ni ba na son abin da suke miki a ɗakin sacin saboda an ga baki da baki baki a magana ta ce umma ba wai ban da baki ba ne. idan na biye musu mun yi mun zama daidai ga har su yi abin da za su yi to kafin ma shahadar nata sai take ce min umma ni fa ina son duk wanda kika san yake kaunana da wanda bai kaunana dan girman Allah idan kina da abu na alkhairi ki yi musu alheri to na kan tuna wannan abin gaskiya kullum maganan yana taso ta ce umar wanda ya nuna bai sona ni na san bai sona ta gaggaya min ta ce amma dan Allah duk sanda ke haɗu da su ki musu alheri saboda mene ni haka kawai nake bukata saboda ni ba wai ƙiyayya da suke nuna min ita ce menene dina ba na rayuwa sai na ce mata to shi kenan don ko keke na fef haka muka shiga za mu tafi wurin wani wuri hakan nan idan a ce naira hamsin ake biya in na bada hamsin in tana da kuɗi za ta cire ta bashi ɗari ta ce mishi shi. umma ba ki da tausayi ba za ki ji tausayin shi ba in ce to iya adadin abin da ake biya kenan sai ta ce haba umma shi ma fa iyali zai kaiwa yanzu in kika kara mishi aiki ma za ki samu lada sai in ce mata to shi kenan ke ki bashi ni ba ni da kuɗin da na kula kin fi son mutanen duniya fiye da ni ta ce umma ba haka ba ne ai ana son kullum ka zama mai alheri sai na ce to shi kenan zan yi alherin abin da ba ni da shi ita in tana da shi wallahi za ta cire ta bada kuma ko mota muka shiga in tana da kuɗi ko ta san mutum ko bata san mutum ba za ta biya mai kuɗin mota ita kawai a haka take ya fatima mutum ne dan ba ta da abokin faɗa ita ko mutum ya kan nemi ta da rigima ta kan kawo da kanta duk abin da za a mata ba za ta taɓa tankawa ba za ta kawo da kanta saboda ita mutum ne mai saukin kai ba ta san rigima ba ta san duk wani abu da yake da kama da hayaniya ita mutum ne mara son hayaniya domin akwai mutane da dama da suka fito suna santa kuma duk lokacin da suka zo suka yi maganan suna ta takan gaya musu cewa ita karatu za ta yi kuma an yi ta zuwa ana damuna akan maganan cewa ana son fatima amma idan na tinkare ta ko na yi magana ma mahaifiyarta sai su ce lalle fatima ita ta ce karatu za ta yi har zuwa lokacin da ta tsaya ta fara ɗan sauraron wani ya zama suna cikin wannan kuma ta zo ta ce ta fasa ita ba za ta yi aure ba nake cewa fatima ya za a ce ba za ki aure ba ta ce ai ita ba za ta yi aure ba ana nan said mahmud dan wajen said hafizahullah ya nuna yana santa to bayan shahadan shi fatima an ta bijirowa amma tana cewa ita ba za ta yi aure ba ba za ta yi aure ba ta yafe aure to wannan yana daga cikin dabi'u da halayen fatima amma gaskiya fatima ni dai kullum ta bar min wasiyan cewa duk mai santa da wanda bai santa ina hada da shi kawai mai alheri kawai a inda muka rabu da ita kenan tunda ita kullum tana faɗan shahada in ta abu dan gab da za ta yi shahada kayanta ta fi shekara nake gaba ta wanki ba tunda tana da kaya da yawa sai dai ta sa ta su mata wanki sai na ce mata gaskiya ba ta maki wanke kayanki ana sauran kwana biyu ta shahada na nuna bacin raina tunda ita ba ta son ta ga abin da zai bata min rai sai ta ce haba ummanmu mu haba umman ina son in ji yadda ki daɗi ki min addu'a ko in shahada ko in samu yan da nake so in sai miki ma mota sai na ce mota Fatima me zan yi da mota sai ta ce insha Allah in ina da rai zaki hau mota shikenan sai na ce mata to Allah ya nuna mana ta wanke kayanta duka ta mayar cikin akwati ta ninke su ta zo ta same ni umma na miki abin da kike so yau dai ban da kayan da ta ko daya ta yi wankin ta ranar laraba alhamis juma'a asabar wannan abu ya zo ya faru to fatima bayan shahada tana da burin karatu domin ta samu admission a katsina state university za ta tafi ana cikin shirye-shiryen tafiya kenan wannan waƙiya ta faru wanda allah subhanahu ta'ala ya azurta ta da samun shahada wanda yake shine babban burinta a rayuwa dama kafin ni kanwata ce amma mun shaƙu sosai da ita akwai wa'yansu tsakanina da ita amma duk cikin ƙaninta mun fi shakuwa ko ɗaki ne ɗaki ɗaya muke kwana da ita idan irin ta tashi ta hajjud ta kan tashe ni ki tashi ki bacci bacci kawai ki tashi ki tashi za ta tashi ni mi ta hajjud idan mun gama nan zan kwanta in batta ba na sanin gaskiya sanda take kwantawa bacci ba na sanin sanda take gama ibadanta. Bangaren harka Fatima ta kasance tana da kokari iya kokari a lokacin da ake waki a gabari wanda ya gaba wanda daga shi ne ya zama ta samu shahada sun kira ni a waya cewa ana waki a gabari na yi sauri na dawo sai ta ce mun za su tafi ne na ce to gashi kuna so ku tafi kuma ni ba ni da kuɗi da zan ba ku kuyi kuɗin mota to na fahimci a wannan lokaci ranta ya ɓaci sosai kasantuwar tana ganin kaman ba ni son ta je ni bayan minti kaman talatin ana ta labaran abubuwan da suke faruwa a gabari sai Fati ƙawarta maryam sai ta zo ta ce min baba fatima ta ce za ta yi shahada na ce za ta yi shahada a ina sai ta ce a gabari sai na ce to ai gashi ba za ta samu zuwa ba to allah ya bata to wannan shine abubuwan da suka dinga faruwa da fatima har zuwa ranar waƙiyan da aka yi a husainiya baƙiyatullah gaskiya da kwai abin al'ajabi da yawa saboda fatima tana da tunani ta san ya kamata ta sa abin da yake akwai saboda me ko makwabciya na ne ta bata min rai in tashi da zafi ta ce kai inna lillahi wa inna ilaihi haba umma ki hakuri mana me haka tun tana karamanta ita bata son hayaniya bata son faɗa kuma ita ma bata da ƙawaye a haka take ba ta son hayaniya ba ta son ta gane faɗa da wani ko da wani abu zai haɗa mu da wani za ta ban haƙuri ta je ma ban sani ba ta ba mu wancan haƙuri ta ce ai umman mu ta ce dan Allah ki yi haƙuri abin nan ki yi haƙuri shi dan ne kawai to shikenan sai kaga kuma in na haɗu da mutum irin sai in ga to ya aka kuma ya saki jiki da ni ashe ita ta je ta ce a'a kaza kaza kaza kaza ka gani to irin da wa'annan abubuwa a karancin shekarunta gaskiya bai kamata tana da irin wa'annan tunanin ba to ita dai kawai haka take gaskiya kuma tana da ƙoƙari don tun tana firamare tu ma ta sha duk har tun da ta gama firamare tun daga firamare har zuwa gama shi ba ta ɗaukan na biyu ba duk karatun da za a yi na ɗaya take ɗauka duk jarabawan da za a musu na ɗaya za ta ɗauka dan ko nan malam har shaida ne da malamin ta ne a fudiya gaskiya tsakani da Allah tana da ƙoƙari. kuma su ma sun sani kuma ba ta da abokin faɗa ta Fatima kenan kuma abin da ya sa ni gaskiyar magana al'amarin Fatima ya dame ni ya tsaya mana a rai saboda kullum in ta min abu in ce Allah ya miki albarka Fatima Allah ya baki miji na gari sai ta ce umma kike min fatan miji ina zan ga miji to ban ki ba in shehu ya dawo za mu yi aure sai nake ce mata haba Fatima shehu in ya dawo na ce to shikenan mu dai ba mu san abin da Allah zai yi ba sai ta ce min gaskiya umarni ki daina faɗa haka dai addu'a kawai da zaki min shine ki ma addu'a Allah ya bani shahada ce to Fatima Allah ya ba mu dukan mu baki daya sai ta ce umarni wa yana gabni saboda me saboda ina tunanin saboda akwai mafarkin da na yi amma dai ba zan dema gaya miki ba sai in ce mata to shikenan Allah ya tabbatar da duk abin da ya fi zama alkhairi sai ta ce min amin ko me ta min saboda ramadan din da ta yi na karke din nan sai da ta sauke qur'ani so uku ta ce umma na yi ta sauke qur'ani so uku kin ga da ke yawancin azumin daman da ta yi a husainiya ne suka yi azumi saboda ayyukan da suke da sauransu sai take ce mun umma wallahi ramadan din nan gaba daya sai da na sauke qur'ani so uku saboda ina nima Allah ya bani shahada da qudus gashi ban yi shahada ba har yanzu umma sai na ce to ai Allah ya san san da ya tsara miki abinki shi kenan ita dai kullum damuwanta in ta yi abu mai kyau a ce Allah ya bata shahada saboda ta riski masoyinta mahamud to ka dai ji ita irin kullum kalamanta kenan bayan shahadar Mahmud ne fa birge ni a rayuwanta ba ta son rashin son tashin hankalinta da fitintuninta shine kawai yake birge ni da kuma irin son yara da kyautanta ita mutum ne mai son yara kuma ba ta son hayaniya ga kyauta wannan yana bala'in birgin daga cikin rayuwa sun kira ni a waya cewa sun wuce nake cewa ina suka ce sun wuce husainiya to wannan shine magana na na kusan karshe da ita duk da yake mun yi ta waya da ita lokaci bayan lokaci daga bisani wajen asuba na kira ta ba na samunta to wannan shine magana ta ta karshe da ita fatima wanda daga nan kuma bayan kwana uku yar uwarta wadda suke tare a wurin hadiza ta kira ni take gaya mun cewa ah, da daddare wajen karfe goma ta kira ni take cewa baba hadiza ce na ce wace hadiza ta ce hadizanka na ce ina fatima ta ce fatima ta samu shahada na ce to allah ya tabbatar da alheri yanzu kuna ina ta ce min suna samu yaushe za ku dawo ta ce gobe da safin allah kai mu na ce to allah ya dawo da ku lafiya a daidai wannan lokacin na kira mahaifiyarta na ce gaya mata cewa yanzu muka yi waya da hadiza kuma ta ce fatima ta samu shahada amma ita suna samun allah kai mu gobe da safe za su dawo maganin da muka yi da ita na karshe da ke muna tare da ita a husainiya muna kwakwance a cikin husainiya lokacin da sojoji suka cire gate ɗin husainiya muna tare da ita a lokacin da wuta ya yawa da ni da wa'insu sauran irin ƙawayenta haka sai muka tattashi muka yi cikin bayan husainiya da muka shiga sai take ce min batula hadisa ina za ku ku dawo irin sai take kiran mu da take kiran mu sai muka bazar ita muka tafi anan dai muka fata kwance akwai wani ana ce mai jangashi an harbe shi shi ma a kafa a lokacin sai yake cewa ina za ku je gudun me kuke yi bayan hamid ya bada da shi an kashe shi kuma duk cikin mu nan ba wanda yake da amfanin da yake da shi general ya bada ran shi an kashe shi irin to maganganun da yake sai sa jikin mu ya sanyi daga nan sai muka dawo muna dawowa sai na ji matula mu as take cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fatima imlawal ta yi shahada to daga nan sai muka ɗauke ta muka shiga da ita gurin korido din bayi anan muka kwantar da ita an harbe ta ido muna nan tare da ita ba ta riga ta cika ba tana kwance a kan cinyana irin ina ta ya fatima ya fatima a lokacin sai sojoji suka zo inda muke da suka zo inda muke sai muka tashi da muka tashi sai muka kada shiga cikin bayi a nan muka bacca a kwance a nan gwararen don daga lokacin ban kara sanin inda kai na yake ba suka zo suka fito da mu daga cikin inda muke ko da muka fito ni dai gaskiya ban ganta a kwance a gurin ba aka zo aka fito da mu daga nan sai aka tafi da mu Barak. To Fatima idan na tuna da shakuwan da muka yi da ita shi ne kan tayar mun da hankali domin ita ni ne abokin shawaranta kamar yadda yayanta mamanta mamansu ne abokiyar shawarar shi ni kuma Fatima duk wani abu da ke damunta ni za ta zo kai tsaye ta sama don haka idan na tuna wannan shakuwa yakan tayar mun da hankali amma ina kuma godewa Allah da ya zama ta kyakkyawan ƙarshe wanda yake shine burin kowane musulmi ya zama ya samu shahada to abin da yake bani al'ajabi da al'amuran fatima da ya zama cewa an san halayyan 'ya'ya mata da yawan samari ko wani abu da ya kama da haka nan amma fatima ba ta da wani abokin hira wanda yake da sunan saurayi tunda ta ɗaukan makanta cewa ba ta da buƙatan aure to duk wanda zai mata magana da sunan aure to shine abokin gabanta to wannan yana ɗaya daga ciki abubuwan da suke bani al'ajabi da rayuwar ita fatima wanda nake iya kiyayewa wannan waƙiya da ta faru na kalle ta a matsayin wani abu ne wanda dama aka shirya kuma allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ƙaddara abubuwa kuma wannan harka ɗin dama haka sunnan take Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lan tajida li sunnatillahi tabdilan a wani wuri ya ce tahawilan don haka wannan hanya din idan har ya zama cewa babu irin waɗannan jarabawoyi to lalle za mu ɗauka cewa ba a kan gaskiya muke ba wannan harka tun fahimtar mu ita sai da fizahullah ya gaya mana cewa akwai mutuwa akwai kamu akwai kisa akwai ɗauri kuma ɗaya bayan ɗaya muna ganin su tun suna faruwa akan wasunmu har suka zo kan 'ya'yanmu wanda yake mu ma yanzu muna kan hanya